Assalamu alaikum, barkan ku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya a wannan safiya ta yau litinin uku ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya, wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare a nan gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. 'Yan bindiga da suka sace ɗalibai sama da ɗari daga wata makarantar sakandare a garin Kaduna a Najeriya. Sun saki ƙarin mutum sha biyar da suka yi garkuwa da su bayan son karɓi kuɗin fansa. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana. bisa ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a cewar shugaba Joe Biden. Akalla mutane 22 suka mutu kuma masu aikin ceto sun yi ta neman wasu da yawa da suka ɓace a jiya Lahadi. Biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee. labarai kenan aka saurara sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa muna tafe da rahoto akan halin da ɗaliban da aka sako a jihar Kaduna suke ciki. Sun suke yara maza goma da kuma yara mata biyar. Mun mun bar wa iyayensu su kai su asibiti domin jinya. wai ko zuwa yaushe za a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen kabilanci da na addinai a Najeriya? Akwai wayanda yanzu a cikin ƙasar nan rikici ya zuwa musu jari to su ne kuwa suna kama na damu a ƙasar nan. Muna tafe da duka waɗannan rahoton nan Bayan nan sai mu kawo muku mu na ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan bindiga da suka sace ɗalibai sama da ɗari daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya sun saki ƙarin mutum sha biyar da suka yi garkuwa da su bayan sun karɓi kuɗin fansa a cewar wani wakilin iyalan ɗaliban a jiya Lahadi. 'Yan bindiga da yawa ne suka afka makarantar sakandaren Bethel Baptist ranar biyar ga watan Yuli a wajen birnin Kaduna, inda suka sace ɗalibai 121 da ke barci a ɗakunansu. Satar ɗaliban na Bethel na daga cikin sace-sacen da 'yan bindiga da suka daɗe suna addabar yankin arewa maso yammaci da tsakiyar Najeriya, inda suke satar kayayyaki, shanu da kuma jama'a don neman kuɗin fansa. kimanin ɗalibai dubu ɗaya aka sace tun daga watan disamban bara bayan da 'yan bindigar suka fara kai hari kan makarantu da kwalejoji an sako galiban ɗaliban bayan shawarwari amma har yanzu ana tsare da wasu da yawa a sansanonin 'yan bindigar da ke cikin daji yawan mutanen da ake kwashewa daga kabul zai canza daga rana zuwa rana komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar a cewar shugaba joe biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya lahadi a jiya lahadin fadar white house ta ce amurka ta kwashe mutane 7,400 daga kabul cikin sa'o'i 24 da suka wuce kuma biden ya ce kimanin mutane 11,000 aka kwashe cikin sa'o'i 36 a karshen makon da ya gabata dabban mutane dai na can najera a kwashe su daga kabul yanzu haka wani jami'in fadar white house ya ce gaba ɗaya yanzu amurka ta kwashe mutane 25,100 a cikin mako guda biden ya ce duk wani ba amurki da ke son zuwa gida zai je gida haka kuma amurka na kokarin kwashe 'yan afghanistan abokan hulɗarta da ma wasu 'yan ƙasar da ke tattare da haɗari Biden ya kara da cewa babu jirgin da ya zo Amurka kai tsaye daga Kabul. Maimakon haka a cewarsa, duk jiragen na fara sauka sansanonin soja a wasu kasashe inda za a yi wa waɗanda ba Amurkawa ba binciken kwakwaf da kuma na tsaro. Akalla mutane 22 suka mutu kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka ɓace a jiya lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da kuma tarkace biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee a nan Amurka. Ambaliya da ta faru ranar Asabar a yankunan karkara ta shanya hanyoyi tare da tumbuke karahunan hanyoyin sadarwar waya. abin da ya sa iyalai kasancewa cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwansu sun tsira daga ruwan da ba a taba ganin irinsa ba. Masu aikin gaggawa sun bi gida-gida suna neman jama'a a cewar Christy Brown, shugabar cibiyar lafiya da kare al'umma ta makarantu a karamar hukumar mulkin Humphrey. Galibin waɗanda suka ɓace suna zama ne a unguwannin da aka samu ambaliyar sosai, a cewar magajin garin karamar hukumar mulkin Humphrey, Chris Davis. An rubuta sunayen mutanen a kan allo a cibiyar ayyukan gaggawa ta garin. Haka kuma an wallafa sunayensu a shafin sada zumuncin Facebook na ofishin karamar hukumar. mu je ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahotonmu na farko. Tun bayan samun rahoton sako wasu ɗalibai da masu yin garkuwa suka ɗauke a 'yan makonnin baya a jihar Kaduna. rahotanni na ƙara bayyanar da irin mawuyacin hali da ɗaliban suka tsanci kansu da kuma tabbatar da cewar sauran ɗaliban suna cikin wani mawuyacin hali duk kuwa da irin cewar da mahukunta ke yi na ƙoƙarin ganin sun shawo kan matsalar masana dai kuma suna ganin cewar abin da sake daga jihar kaduna ga rahoton da isa lawal ikara ya aiko muna. dama dai 'yan bindigan da suka sace ɗaliban makarantar Vettel Baptist da ke Kaduna guda 150 sun sako su har sau biyu a baya, amma dai akwai rago guda 80 da ke hannunsu da ba sako ba. Sai gashi a daren Asabar 'yan bindigan sun sako wasu ɗalibai guda goma sha biyar maza da mata, sai dai kuma dukkanin ɗaliban da aka sako ba su da lafiya baki ɗaya. in ji shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab saboda dare shine yan bindiga suka sake yara goma sha biyar cikin yaran Peter Baptist High School da aka doka tun biyar ga watan bakwai sun sake yara maza goma da kuma yara mata biyar murga ma mun barwa wa iyayensu su kai su asibiti domin jinya to gaskan da ke ciki shine an yi ta tattaunawa da su su sake karɓar wasu kudade wanda tunanin mu maza su sake kusan rabi ko fiye da haka amma sun zaba su sake goma sha biyar yanzu dalibai hamsin da shida sun dawo sauran sittin da biyar jarabawa da ya kamata su rubuta ba su rubuta ba kamar sauran dalibai. tuni dai gwamnatin jihar kaduna ta dakatar da koma hutun makarantu a jihar saboda yaƙi da 'yan ta'addan da ta ce jami'an tsaro na yi ko da ke dai wani masani kan harkokin tsaro dafta yahuza ahmad getso ya ce babu wata alama cewa ana yaƙi da 'yan ta'adda a dazuzzukan da ke yankin arewa wato ina kalubalantar duk wanda ya ce wai ya saka jami'an tsaro a cikin dazukan jihar kaduna suna faɗa da masu aikata laifi to in ana faɗan da wa ake kuma ina ake domin kullum kai har-haren nan karuwa yake yi kuma faɗaɗa yake yi Ko masu aikata laifukan nan kamar yadda shi gwamna Nasiru Rufai ya taɓa faɗa da kanshi cewar sun san duk inda masu aikata laifin nan suke kuma suna aiki da sojoji za su kai musu har-hare lallai da da gaske ake yi wannan maganar haka take to da zuwa yanzu an gama da maganar duk wanda yake kai hari a jihar Kaduna da sauran guraren ma da suka shafi arewacin Najeriya kuma babu yadda za a yi jihar Kaduna ta ci nasara sai ya zama akwai manufa iri ɗaya tsakanin jihar Katsina jihar Niger jihar jihar kaduna jihar jigawa jihar filato jihar sokoto jihar kebbi da jihar zamfara sace mutane domin neman kuɗin fansa dai ya yi tsamari a wasu yankuna na jihar kaduna amma gwamnatin jihar ta ce tana ƙoƙari matuƙa wajen murƙushe dukkanin matsalar baki ɗaya Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro na jihar Kaduna kuma ya ce su ma al'umma ya kamata su daina saka siyasa a harkar tsaro. Kamar inda muke ta magana, gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro muna iya bakin kokari to amma muna neman goyon baya musamman ma ta bangaren ba da muhimman bayanai da kuma rashin hada wannan abubuwan da ke faruwa da siyasa domin yawan sa siyasa harkar tsaro ba alheri ba ne. Jihar Kaduna dai na kan gaba cikin jihohin arewa da 'yan bindiga suka sace ɗalibai a makarantun firamare da sakandare da manyan makarantu abin da ya sa makarantun jihar ke rufe tun bayan tafiya hutun karatu na zango na biyu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ubangiji Allah ka muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Lahadi jami'an kasar Haiti suka ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar kasar da aka yi mai karfin maki 7.2 a Lake ya ƙaru zuwa 2,207. A cewar hukumar kare jama'a ta Haiti, sama da gidaje dubu hamsin suka lalace kuma har yanzu ba a san inda mutane 344 suke ba. bayan haka mutane fiye da dubu goma sha biyu suka jikkata sakamakon girgizar da ta faru ranar sha hudu ga watan nan na agusta majalisar ɗinkin duniya ta ce sun mutum fiye da miliyan ɗaya bala'in na baya-baya da ya faru a ƙasar da ke yankin tsibirin karibiya ya shafa dubban gidaje kuma sun ruguje abinda ya sa masu gidajen rasa matsugunansu. rigakafin covid-19 na karfafa garkuwa kashi na uku na kamfanin pfizer ya kawo kariya sosai daga cutar da kuma mummunar rashin lafiya a tsakanin masu shekaru 60 zuwa sama a Isra'ila. Idan aka kwatanta da waɗanda suka karɓi rigakafin guda biyu a cewar bayanan wani bincike da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta wallafa a jiya Lahadi. An gabatar da bayanan binciken a wani zama da wani kwamitin ƙwararru a fannin rigakafi ya yi ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wanda aka sanya a shafin yanar gizon ma'aikatar a jiya Lahadi. ko da yake ba a fidda cikakken bayanan binciken ba. Bayanan binciken sun je daidai da alkalaman da kungiyar kula da lafiya ta makabi a Isra'ila ta bada su daban a makon da ya gabata. Daya daga cikin kungiyoyin da ke bada rigakafin na karfafa garkuwa don magance nau'in coronavirus na Delta. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. Ci gaba da ƙara samun koma baya a fannin tsaro wani babban abun damuwa ne musamman a arewacin Najeriya. idan aka yi la'akari da yadda yankin yake a baya rikicin kabilanci ko na addinai na da tsohon tarihi a jihar filato ko a 'yan makonnin baya an samu wani mai kama da hakan amma a jihar nasarawa kuwa wata gagarumar nasara aka yi akan wani mai safarar miyagun makamai ga rahoton da zainab babaji ta aiko muna daga yankin Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce ta kame wani mutum da ɗimbin makamai da albarusai tana kuma zarginsa da fashi da makami da garkuwa da mutane. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Nasarawa Ramhan Nansel ya ce sun daɗe suna neman wanda suka cafken. An samu alshashi da kuma magazin guda hamsin da uku da kuma kuɗi dubu talatin da takwas da naira ɗari biyar. Akwai bayanan da cewa dama zai taho nan Jos ne, a ina gaskiyan haka? A cikin binciken da muka yi bai taɓa ya buɗe baki ya ce ma wani za shi garin Jos ba. So muna kira ga al'umma su daina jin magana barkate daga wurin mutane kuma magana yanin gizo. Muna kan bincike bayan mun gama za mu gabatar da shi a gaban kotu. Daga jihar Plateau kuwa hukumomi ne suka lashi takobin bankaɗo waɗanda ke kisan ɗauki ɗaiɗai tun bayan bayan da aka kashe wasu matafiya da suka fito taron addini a Bauchi kan hanyar su ta zuwa jihar Ondo. Bayanai na nuni da cewa mutane da dama ne aka hallaka ciki har da wasu ɗalibai da ke karatu a jami'ar Jos. Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa, Shehu Bala Usman, ya ce sun ɗauki matakan gano ɓata gari da ke hallaka mutane a garin na Jos. Abin da ya faru ya riga ya kwanta domin an yi kame-kame kuma gwamnati tana yin action a kai. Waɗansu mutane wanda ba sa son zaman lafiya suke amfani da wannan domin in kika dubi wanda ake dan bibbigewa a cikin lunguna in kika duba zaki ga cewa an bige su babu wayoyin su babu kayayyakin su barayi ne kawai da kuma wanda suke neman fasa shaguna da suke wannan abubuwa saboda kamar dauki mataki mun saka wato jami'an tsaro wanda suke suna nan ko ina yanzu haka a cikin garin Jos insha Allah za mu kama wanda suka yi wannan abu kuma za mu kai su gaban jami'an tsaro shi ma shugaban karamar hukumar Jos Kudu Gideon Dandaren ya hori shugabannin al'umma ne da su rika faɗa wa junansu gaskiya don kaucewa kashe karkashin rayuka. Bari mu fada miki akwai wayanda yanzu a cikin kasan nan rikici ya zuwa musu jari to su ne kuwa suna kawo mana damu a kasan nan. Reshin fadin gaskiya shi ya kawo mu wannan. Ai shi Allah da ya halicci mutane bai halicce su domin wuni kashe wuni ba. Kuma kowane dan Najeriya kowane bil'adamu iya da ra'ayi addini da ya so amma kin gan abinda ya hada ni da ke shine Najeriya kuma dole mu hada kai gina Najeriya mu kuma gina Plateau State. A halin da ake ci ciki dai gwamnatin jihar Filato ta mika wa gwamnatin jihar Ondo sauran mutane 46 da suka tsira da ransu a farmakin da aka kai musu a cikin garin Jos. Mataimakin gwamnan jihar Filato Farfesa Sonny Tioden wanda ya jagoranci tawagar ya roƙi al'ummar jihar ta Ondo ne da su yafe wa mutanen jihar Filato saboda ɓata gari kalilan ne suka aikata kisan. Shugaban al'ummar Fulani a shiyar kudu maso yamma Alhaji Kabiru Muhammad ya ce sun yafe don samun zaman lafiya a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya, Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkamar da shirin ciki da gaskiya wanda a yau ma za mu ci gaba kan korafin wasu magada da suka ce gwamnatin jihar kuma bata ba su diyyar ta kai darajar gidan gadon su ba lokacin da ta karbe gidan daga hannunsu ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. A makon da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu magadan wani gidan baki a Gombe da ake kira Niger Palace da suka yi korafin diyar da gwamnatin Gombe ta biya su bata kai darajar gidansa ba da yake unguwar kumbiya-kumbiya. Tun farko dai gwamnatin jihar Gombe ta yanke shawarar gina wa al'ummar wannan unguwa makaranta don ci gaba da ilmantar da manyan gobe ko kuma shugabannin gobe. A wata hira da manema labarai kai tsaye, gwamnan jihar Inuwa haya. ya ce shi dai haifaffen garin Gombe ne sannan ya yi amfani da matsayinsa na gwamna ne domin karɓar wannan gida da ya danganta shi da wuri da ake aikata ayyukan da basu dace ba. Ni na yi la'akari domin an yi haifafen garin nan ne kuma ba inda ban sani ba nan na lura na ga cewa Gombe Gombe ita ce ake da shi yana yarwa gane ne central primary school ne ma kai na can nayi sannan yaran su suna wahala ko su tsallaka su tafi bolari ko su tsalla, ko su zo eh, central to sai kasance suna da matsala na bukatar a taimaka a gurin na biyu akwai wuraren da nake ga zaman su a cikin al'umma din kamar hatsari ne so shine na yi dabaru na kuma amfani da dama su tashi masu eh, masu eh, tarbiya da kuma nagartar da ya kamata su kasance sun amfani iya sun amfani kuma al'umma ga baki da to wannan yanzu shine dabarar da ya sa yanzu ko mun fara aiki kamar yadda allah ya sani eh, al'umma suka sani kuma allah ya sa muke yi babu wani aikin da muka fara muka watsar saboda haka kai tsaye za mu yi insha allah mu ga wannan makaranta kuma ta fara aiki al'umma su shiga ziyarta maimakon wasu gidajen masha yanzu an samu kuma makaranta wadda za ta amfani kowa da kowa wannan shine dabara a wannan to sai dai kuma duk da yake su ma magadan wannan tsohon gidan baki sun amince da cewa gina makaranta a wajen zai fi taimakawa al'umma amma sun nemi mai girma gwamnan jihar gombe ya yi musu adalci ta bakin mai magana da yawon magadan lukman yusuf a abin da ya tafi da ni shine ina rokan gwamnan gombe da adalcin da yake na Allah ya taimaka abun da yake faruwa ga gidanmu da ake so a yi makaranta da ita a cikin garin gombe ka ga menene ya faru har kake roƙon gwamna na jihar gombe yi bayani ko kuma gwada muku adalci eh, gidan wanda ake so a yi makaranta da ita ne a kumbiya kumbiya kudin da aka bawo na wannan gidan kudin bai kai gidan kudin gidan ba saboda shekaru biyar da ya wuce a baya an taba taya gidan miliyan sha hudu ba mu sai da ita ba saboda inda wajen yake da balu gidan yana da fuska biyu ne da babban titin shimfiɗaɗɗe ya shiga cikin angon kumbiya-kumbiya da wata babban layi kuma a gabanta gidan akwai dakuna guda goma sha shida kuma da shaguna dakuna guda goma sha shida da shago guda bakwai to kamar yana da fadin fili mai kadada nawa ne haka kamar yadda kamar nawa akalla zai kai 496.9 square meter shine girman filin gidan kenan haka ne to wannan wuri da kuka gada a wajen babanku ko nawa ne mu sha shida ne mu sha shida kamar nawa idan gwamnatin jihar gombe ah, za ta sayi wannan wuri na ku kuke jin za ku sayar tun da 5 years back an taya ta miliyan sha hudu ko ba aka bani ta yi adalci dai ta yi adalci dai gidan nan masu buga masu wanda suka gada wajen mutane sha shida ne kuma da escalations of price commodity na building materials inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu kuna nan muna buga bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa a kan wannan gidan ci tun Allah ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan abu ya zama ma wuri wansa ya samu gida na kansa amma da aka nan zai faru ya sami wanda yake da hope ya zama hopeless kenan kuma ko wani abin da kake so ka ce ne abin da zan ce shine kawai na roƙa mai girman gwamna ya taimaka ya taimaka ya taimaka ya mana adalci da ya duba cikin wani alhamarin ya taimaka mana ya mana isa mana adalci a cikin wannan abu jin wannan korafi ya sa wannan fili ya kira kwamishinan ƙasa da filaye ko da safiyo na jihar gombe usman jafin biri wanda ya ce gwamnatin jihar gombe tana da adalci saboda haka za a duba batunsu da idan adalci To sai dai wanda yake gani ba a yi masa adalcin ba zai iya neman haƙƙinsa ta kowace irin fuska. To kasan yanayin aiki yadda yake. Hmm. Haka ne. an je a cikin idan sun je su yi asibitin kowa su sa masa daidai gwargwado abin da asibitin ya nuna hmm. to amma dole akan samu problems akan samu matsaloli haka idan an samu in an biya wanda yake da korafi akan kawo dama akwai kwamiti to wannan korafin na san kwamiti za ta sake teburin a sake zuwa a sake dubawa in akwai kuskure da kwamiti na valuation suka yi to sai a sake badin sai mu rubuta zai kace na state of that haka cewa ga cewa ga abinda kwamiti ta yi amma an samu kuskure wajen biyan wannan wuri na wuri ne da kama kaza mai wuri kaza mai dakuna kaza kamata a ajiya shi kaza amma a kuskure a biya shi kaza saboda ka kira mai girma gwamna dan sake ba da kuma tsarin masa da ya kamata a tsara masa eh. to da ake to shi an faɗa masa haka kamar bai yarda ba abu ya sun kawo kamar sabani su mutanen education ko kuma su suna so su yi gini shi ya iya abin nan domin mun ce duk abin da mutum yake so ya dauka kwano ne a yin buzo in komin ma da a wurin gwamnati kawai yana su to har ya kai ga na tura tim na suka yi ba shi din sun asirin sun dawo saura in sun rubuta sun zai rekomendi wa kwamiti ta zauna da kuma sai rekomendi wa gwamna to haka ba yi ba har ta shi aka cira mai anguwa da aka yi a bashi lokaci don in bai yi complain ba kasan gwamnati ba ma so a ɗauki wani mija wanda baya da daɗi a kansa don shi ma dan ƙasa ne yana da haƙƙi a kan kayansa haka ne to shi ne amma na amma na da ya rubuta takarda ya kai su commissioner of works a ran nan commissioner of works tura a haka ne yanzu mun tura mata a zauna a kai a san mai za a yi shi ne inda magana ta kwana kenan ai ba za su akwai irin wannan problem ne a hanyar don da mai tsaro akwai problem ne a can lashe sai makasa lokaci da aka yi haka ne yawa akwai wanda suke da wannan problem ne lalle lalle kwamiti mata da an samu kurakurai a wasu wurare hmm. ka san kamar yadda na faɗa babu babu mai gaskiya sai Allah hako yawa to amma bai kamata su yi tun da muke musu su haƙura za mu sake tura su kwamiti din su je su sake dubawa kuma an ga an cuce shi wanda ne a yi riba sake samun hakin sa samu da ni a kan yari kowa haka ne don kowane daki masu ba shi ne akwai yadda suke a tunanin kai ko toilet ko fix toilet wannan yana da kudin sa daban ko toilet da aka samu a wurin yana da kudin sa daban su ka wannan a gani kuma gini na laka kudin sa daban gini na kudin sa daban to amma haka ne ta zo sai guda talata wannan shekarar jiya haka ne ta zo kuma na tura ita to kaga muna da management to ta zauna da management kuma ka yanke da kwamiti da ta zai ta evaluation a sake jiya da an karfe gidan ko na aka biya ka za ka nemo wani a wannan abin da kake ba haka ne da sauwaka kenan kan wannan korafi na magada saboda haka za mu jira mu kuma saka ido game da aikin da kwamitin zai yi na tabbatar da adalci ga magadan daga bisani za mu dawo domin sanar da ku abin da ya faru yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abdulwahab muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Yan bindiga da suka sace ɗalibai sama da ɗari daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya sun saki ƙarin mutum sha biyar da suka yi garkuwa da su bayan sun karɓi kuɗin fansa a cewar wani wakilin iyalan ɗaliban a jiya Lahadi. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar a cewar shugaba joe biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya lahadi akalla mutane 22 suka mutu kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka bace a jiya lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da tarkace biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar tennessee da ke nan amurka masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita muna sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace.